Mm. Hukumar zaɓe har kullum hukuma ce da is neutral and transparent wato tana cin gashin kanta kuma tana yin ayyukanta ba ta da alaƙa da wata mm. ba ta ɗaukan ɓangaranci ba ta da alaƙa da wata jam'iyya ko wani ɗan takara kuma tana yin ayyukanta ne a bayyane ba tare da wani ɓoye-ɓoye ko wani abu da zai kawo wani tunani na zargi kowane wani abu Hajiya Zainab Aminu jami'ar hukumar zaɓe ta INEC. Me ya faru ne kuka ɗage zaɓen nan bayan a baya kun ce hakan ba zai faru ba? Uh, bayan mun gudanar da zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisu na tarayya ranar 25 ga watan Fabrairu da ya gabata akwai jam'iyyun siyasa da suka shigar da ƙara a gaban kotu na suna buƙatar a su duba kayayyakin da aka yi amfani da su a zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisa na tarayya ɗin. Kotu kuma sai ta ba su damar yin haka To mu kuma hukumar zaɓe a namu ɓangaren da muka duba hukuncin kotun sai muka ga ba a saka time frame wato daidai iya lokacin da aka ƙayyade musu domin su duba wa'annan kayan zaben ba. Mm. kuma muna tunkarar zaben gwamnoni da 'yan majalisu na jiha abun da suke buƙatar dubawa a ciki har da na'urar bivas wanda muka yi amfani da shi domin tantance masu kada ƙuri'a da aika da sakamakon zaɓe kuma mm. su wa'annan na'urar su ɗin ne za a yi amfani da su a zaben gwamnoni da 'yan majalisu na jiha ɗin a dalilin haka mu ma sai muka kai ƙorafinmu gaban kotu ɗin na a duba wannan buƙatar kotu sai ta ba mu dama na mu ci gaba da aikin shirye-shiryen gudanar da zaben da ke tafe ranar 11 ga watan maris din amma kuma hukuncin kotun sai zo a ƙwararren lokaci mm. duba da muna da rumfunar zaɓe 176 eh, da 846 a faɗin ƙasar nan kuma kowane rumfar zaɓe tana da wannan na'ura na divas din ana buƙatar a daɗa reconfiguring ɗinta saboda a saka kwanan wata da kuma irin zaben da ake so a gudanar a wannan ranar. To zuwan wannan hukuncin a ƙwararren lokaci shine ya ba mu dalilin ɗage wannan ranar zaben. Haka daga cikin dalilan da ya sa kuka ɗage wannan zaben kun ce kuna buƙatar ku sake saita wannan na'ura ta bibas da wannan shine karo na farko da aka yi amfani da ita me hakan ya kunsa E eh, abin da ake nufi da sake saita na'urar shine a saka kwanar watar ranar zaben da ake so a gudanar a cire wanda aka yi a baya a saka zaben da za a yi an yi zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya za a cire shi a saka zaben gwamna da 'yan majalisu na jiha abin muke nufi kenan da wannan ta na'ura. Ok, to ya batun kayan zaɓe da aka riga aka kai su mazaɓu? kamar yadda muka sani hukumar zaɓe dama tana raba kayayyakin zaɓe ne gabannin zaɓe wato non-sensitive material kenan wa'anda ba masu mahimmanci sosai ba masu mahimmanci dama sai kwana ɗaya ko biyu ga zaɓe ake raba shi saboda haka wa'annan kayayyakin sun isa jihohi amma ba su kai ga tafiya ƙananan hukumomi da mazaɓu ba saboda haka suna nan a jihohin tarayya a inda muka saba adana su wannan babu matsala babu damuwa sati mai zuwa za mu ci gaba da aikin rabe su kamar yadda muke yi kullum. Dama 'yan adawa sun na ta zargin ku da abubuwa da dama sai kwatsam ga wannan ɗage zaben. E eh, wannan kamar yadda kika faɗi eh, me zargi ne kawai da bayi da tushe bayi da makama. Hmm. Hukumar zaɓe har kullum eh, hukuma ce da is neutral and transparent wato tana cin gashin kanta kuma tana yin ayyukanta ba ta da alaƙa da wata hmm. ba ta ɗaukan ɓangaranci ba ta da alaƙa da wata jam'iyya ko wani ɗan takara kuma tana yin ayyukanta ne a bayyane ba tare da wani ɓoye-ɓoye ko wani abu da zai kawo wani tunani na zargi ko wani abu ba. To ya batun yakin neman zaɓe kenan. Eh tun da an ɗage zaɓe sai ranar goma sha takwas ga wata haka nan jam'iyyun siyasa da 'yan takara za su iya ci gaba da gudanar da su har sai ranar goma sha shida ga wata kamar yadda yake a doka dama ana tsaye da yakin neman zaɓe ne a sa'anni 24 ga ranar zaɓa saboda haka hukumar zaɓe ta sanar musu da cewa za su ci gaba da yakin neman zaɓensu har zuwa sai ranar goma sha shida ga wata.